Hausawa Top TV tashar al'umma. Magana ta ƙare, abba gida-gida a yanzu ya fara raba manyan mukamai a gwamnatinsa inda ya fara da wasu daga cikin waɗanda dama ake tunanin za a yi masu manyan mukamai a cikin wannan gwamnatin ta Kano kamar yadda ya ba da sanarwa inda ya ba wa wato Dr. Baffa Buci mukami Shehu Sagagi Faruk Kurawa wato da kuma honorable ibrahim rogo da wato honorable sunusi bature da hakin tofa masu saurare ku gyara zama a halin yanzu domin jin kowanne daga cikinsu wani mukami abu gida-gida ya danka masa ga cikakken rahoton masu saurare kamar yadda kuka sani da a yanzu abba kabir yusuf abba gida-gida shine gwamna a wato jihar kano kamar yadda aka rantsar da shi a jiya 29 ga watan nan na mayu da muke ciki na shekara ta 2023 inda injiniya abba kabir yusuf din ana rantsar da shi nan take ya fara aiki inda ya fara kai ziyara gurare na musamman na wato abubuwan da za a gyara a jihar kano musamman ma wannan makarantar nan ta gagararru wanda ana ganin cewa dalilin ziyarar shi ne. musabbabin ƙwacen waya da ake yi a halin yanzu na matasa da suke addabar al'umma su caka mutum wuƙa wani su kashe shi wani su raunata tashi su ƙwace wayarsa wannan ta sanya abba gida gida ya je domin ganin wannan gida domin a inganta shi waɗanda suke wannan sata ta waya to fa za a juyo kansu muddin aka kama mutum to fa zai tafi gidan ajiya ne Wannan ce ta sanya Abba Kabir Yusuf babu shakka ake ganin da zafinsa ya zo zai yi wa jihar Kano aiki. A dangane da waɗanda ake tunanin Abba gida gidan zai yi masu manyan mukami a wannan gwamnatin tasa dama na fari shine Dr. Abdullahi Baffa Bushe wanda a yanzu yana daga cikin waɗanda aka yi wa babbar kujera wanda dama tun kafin a bashi wannan kujera dama jama'a da dama sun ce ba zai huce wannan kujera ba domin daga gwamna mataimakin gwamna sai kujerar kamar yadda kuke gani haka ibrahim adam wanda shine yake tallafa abba gida-gida wajen yada labarai ya sanya a shafin sai ce waɗanda aka fara yi wa appointment wato a gwamnatin abba kabir yusuf ga sunan guda biyar na ɗaya dr abdullahi baffa baci wanda shine aka ba ssd wato sakataren gwamnatin jihar Kano wanda dama mutane da dama suke magana akan Baffa bashi shi za a bawa wannan kujera. Sai kuma na biyu Alhaji Shehu Sagagi wato shi kuma ya samu Chief of Staff na wato gwamnatin jihar Kano. Sai na uku Dr. Faruk Kurawa wanda aka bashi PPS. Sai na hudu wani rabul Abdullahi Ibrahim Rogo wanda ya samu Chief Protocol. sai kuma na biyar honorable sunusi batura dawakin tofa wanda ya samu wato chips press sakatare. waɗannan su ne manyan mukamai guda biyar waɗanda abba kabir yusuf ya fara da ba da su sai kuma ragowar mukamai da za su biyo baya amma dai dama waɗannan su ne mutanen da ya kamata a huce masu takaici lokaci ɗaya domin baffa bici yana daga cikin wanda ya kamata dama a fara anausin cewar ya zama wane a wannan gwamnati domin ya yi yaƙi na ƙin ƙarawa wanda babu shakka ya yi yaƙi tun daga kan zaɓe har izuwa lokacin da aka rantsar da abu gida-gida bai kwanta ya huta ba wanda dama hakan ya kamata a saka masa da alkhairi kamar yadda ya saka da alkhairi to masu saurare waɗannan su ne jerin mukamai dai da abu gida-gida ya bayar a yanzu a wannan gwamnatin tasa. su masu saurare me za ku ci a dangane da waɗannan mukamai da abin gida gidan ya bayar shin an sanya ƙwarya a gurbin ta ko ba a sanya ba muna jiran jin shirya ra'ayinku mun gode